ta musulunci wanda ya daidai da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu ta miladiyar bature wani lokaci ne wanda muke cikin masallaci na 'yan uwa musulmi da ke complex na nnpc a nan garin wari da ke karkashin delta state wani lokaci ne wanda insha allahu ta'ala za mu yi ƙoƙarin siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ainihin ta zo a cikin alƙur'ani da sunna a bisa mazhabi na ainihin malamai magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa waɗannan bayanai da za mu yi su za mu yi su ne a ƙarƙashin ingantattun hadisai waɗanda al'imamul bukhari da muslim da al'imamu abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da al'imamu malik da al'imamu ahmad da sauran manyan malaman hadisi kamar su al'imamu dara da al'imamu hakim da bai haƙi da sauran manyan malamai makamantansu suka ruwaito a cikin ingantattun hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai muka ga al'amarin zai fi mana sauƙi ma ainihin kafa hujja da aikin da muka samu wasu manyan malamai sun yi daga cikin maluman musulunci kamar ashekul muhaddis al'allamatun nihrir abu abdurrahman muhammad nuh nasiruddin al-albani allah ya gafarta mishi da kuma ainihin littafin da almajirin shi ya rubuta mai suna alkaulul mubin fi akhfa'il musallina wato ashekh mashhur salman hassan da kuma littafin babban makarancin alƙur'ani a الشيخ العلامة الصديق المنشاوي أتكلم لتاف شميسونا أخطاء المصلين da kuma babban malamin aƙida tafsiri da fikihu allamatul jazira al-marhum abdulaziz ibnu abdullahi bin baz allah ya gafarta mishi waɗannan littattafai insha Allah ta'ala su muke so mu ɗauka don su zama mana madogara da izinin Allah game da bayanan nan da za mu gabatar dangane da siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ita dai sallah annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da jaholo sallah ce wadda ta zan wajibi a koyi da ita A ka ji ya daina karan wajibi ne a koyi da ita wannan sallah kamar yadda za mu zo mu ji daga nasoshin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama don haka muke fatar 'yan uwanmu musulmi da suka samu halartowa wannan wuri maza da mata yaransu da manyansu su ba mu cikakken haɗin kai wajen ainihin wannan aiki wanda ya zan yana da matuƙar wahala domin sahabbai su kansu da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam har sukan ainihin kira taron ƙara wa juna ilimi dangane da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'imamu ahmad da abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibn maja suka ruwaito hadisin sahabi abu humaydin sa'idi game da siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yayin da abu ne ke cewa dukkaninsu ya fi su iya sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam a yayin da yake zaune cikin manyan malaman fiqihu da hadisi daga cikin sahabbai har ma da wani kasaitaccen malami na fiqh mai suna sahabi abu qatada al-ansari a nan take suka ce to in dai haka ne yayi musu sallar ta annabi a aikace ya tashi ya sallar nan take ku suka ce kayi gaskiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallah to yayan uwa masu sauraron mu da kuma kallon mu ku sani da cewa wannan matsala da muka ce za mu bayani a kanta wallahi matsala ce mai matuƙar muhimmanci da girma kuma matsala ce mai matuƙar haɗari domin kuwa matsala ce wadda mu ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba don haka babu makawa sai mun yi taka tsantsan wajen bayyana ainihin duk abubuwan da za mu bayyana. a nan ne muke kira ga 'yan uwanmu musulmi a kan su ji tsoron allah su ba mu kyakkyawan haɗin kai wajen saurare da kuma rubuto tambayoyi masu ma'ana a ƙarƙashin ainihin musamman abubuwan da za mu tattauna a kai insha Allah. don haka masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda na gabatar a farko cewa za mu siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato na yi matuƙar sha'awar irin yadda na ga kuna gudanar da addini a garin nan duk da cewa ku ne al'akalliya wato ku ne minority ku ne kaɗan musulmi ne kaɗan a garin nan amma aka samu bayan Allah daga cikinku suka tsayo akan cewa sai a samar da masallaci wanda ni ina fatan wannan masallaci nan gaba ya zama ɗaya daga cikin masallatan juma'a insha Allah to kuma kun bani sha'awa a yadda kuke da karɓan gaskiya kai tsaye ba tare da wani jayayya ba to amma a ƙashin gaskiya babu mamaki domin dama asalin mutanen da suke waya gaskiya jayayya su ne mutanen da jahilci ya katutu a kansu amma mutanen da allah ya haskaka su da hasken ilimi kowane ilimi ba a samu suna yi wa wani ilimin ko da ba irin nasu ba jayayya sai dai in ba su fahimci nasu ilimin ba wannan shi yasa allah maɗaukakin sarki ya girmama ahalul kitabi waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya aiki mu'azu ƙasar yaman sai ya ce in ka je ka fara kiran su zuwa ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka shaida la ilaha illallah sai kuma ainihin ka karantar da su sallah to a farkon magana sai da annabi ya ce ka sani cewa za ka je ka samu wasu mutane ne masu littafi wato ba jahilai za ka je ka samu ba a ƙashin gaskiya shi musulmi duk wani sharri da ya same shi ƙarshe sai ya juye ya zama alheri turawan mulkin mallaka sun zo da ainihin ilimin boko a ƙasar nan ta iya yiwa manufarsa su amfanar da mu ta iya yiwa manufarsa su cutar da mu ko ma wace irin manufa ce mu dai musulmi karatun boko ya zama mana alheri domin mafi yawancinmu da ke zaune a nan ba mu zo garin nan ba sai sakamakon